sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Har yanzu Aisha Tisila ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan dare na Juma'a bakwai ga watan Agustan shekara ta 2020. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa wasu kungiyoyi masu zaman kansu a jamhuriyar Nijar sun shirya wani taro domin tattauna illolin canjin yanayi da nufin baiwa gwamnati shawara akan yadda za a magance su. A Najeriya kuma mutane goma sha ɗaya ne aka tabbatar sun mutu sanadiyar nutsewa da kwale-kwale yayi a garin furjingo na ƙaramar hukumar Goronyo a jihar Sokoto. Kamar kullum yau ma muna tafi da rahoto na musamman. Sannan za mu kawo muku labarin wasanni a takaice. To amma kafin nan ga Ibrahim da labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Ƙasar Rasha na bugun kirji tana cewa tana gab da zama ƙasa ta farko da ta ƙirƙiro yardajen rigakafin cutar COVID-19, inda take shirin fara gagarumin aikin rigakafi a watan Oktoba. Ta wajen amfani da maganin da bai kammala haye matakan gwaji ba a likitance. Kuma masu ilimin kimiyya faɗin duniya na ta gargaɗin cewa wannan saurin na iya janyo nawa. Rasha na ganin al'amarin tamkar abun yaɗa farfaganda shigin lokacin da ta ƙirƙiro tauraron ɗan adam na Sputnik. Tana ta kwatantawa da lokacin da a matsayinta na tarayyar Soviet da ƙirƙiro tauraron ɗan adam na farko a duniya a shekara ta 1957. Amma bai wuce watanni biyu ba da ta fara gwajin rigakafinta na covid-19 akan wasu mutane kalilan. Ina fargabar yiwuwar rasha na kauce ƙa'ida ta yadda a ƙarshe ma rigakafin da za ta samar ba zai kasance mara inganci ba ne kawai har ma da haɗari. A cewar Lauren Gustin, wata ƙwararre kan dokokin lafiya na ƙasa da ƙasa da ke jami'ar Georgetown ta nan Amurka, wanda ya ƙara da cewa ba haka ake yi ba sai an haye matakan gwajin wanda hakan na da matuƙar muhimmanci. A halin da ake ciki kuma adadin waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 a duniya na ta ƙaruwa. inda a yanzu suka kai sama da miliyan goma sha tara da digo ɗaya a cewar jami'ar Johns Hopkins. Amurka na ci gaba da zama ƙasar da ta fi kowace masu ɗauke da wannan cutar inda take da kusan miliyan hudu da digo tara. Sai ƙasar Brazil mai miliyan biyu da digo tara. Sannan sai India mai miliyan biyu. Babban kwararre kan cututtuka masu yaɗo na Amurka ya ce mai yiwuwa duniya ba za ta taɓa iya kauda cutar corona ba kwata-kwata. to amma yana da ƙwarin gwiwar cewa zuwa ƙarshen wannan shekarar za a samu ɗumbin rigakafin cutar. Ina ganin za a samu isasshen rigakafi idan kuma ya zo da nasara. Abinda Dr. Anthony Fauci ya gaya ma Greta Van Susteren wadda takan turo ma muryar Amurka rahotanni kenan. Babbar fashewar nan da ta auku daura da tashar jirgin ruwan Beirut na ƙasar Lebanon da daren Talata wadda ta ɓararraka sashi mai yawa na babban birnin na ƙasar ta labaran na iya yin matuƙar tasiri kan wannan matalauciyar ƙasa ta yankin mediterranean shigen abin da ya biyo bayan kisan gillar da aka yi ma tsohon firaminista rafi kariri a shekara ta dubi da biyar a cewar jami'an wasiya da masu nazarin al'amura sai dai abin tambaya shine ko shin tasirin da al'amarin zai yi na alheri ne kisan firaministan a shekara ta dubi da biyar ya janyo abin da aka yi wa lakabi da juyin juya halin seda wanda ya sa alatilas kasar Siriya ta janye sojojinta daga Labanan. Kuma al'amarin ya ɗan janyo tsaiko ga shirin kafa tsarin dimokuraɗiyya a wannan ƙasa, wadda ake shugabancinta ta tsarin raba daidai tsakanin ɓangarori tun bayan mummunan yakin basasa na tsawon shekaru talatin da ya ɗaiɗata ƙasar. Shugaban ƙasar Ivory alasan Alassane Ouattara ya amince ya zama ɗan takarar jam'iyya mai mulki a zaben shugaban ƙasar da za a yi a watan Oktoba mai zuwa. Masu adawa da hakan na cewa idan Watara ya yi wa'adi na biyu ya saba ma kundin tsarin mulkin ƙasar. Watara ya gaya wa magoya bayansa na jam'iyyar RRP a jiya Alhamis cewa zai amince da kiran da aka yi masa cewa ya tsaya takara ne saboda kare ƙasar kuma don ya ci gaba da bauta ma ƙasar da irin gogewar da ya yi an yi kira ga watara da ya sake neman wa'adi na biyu ne bayan da mutumin da ya so ya gaje shi firaminista amadu gon kulabali ya mutu a watan jiya masu adawa da watara na cewa wa'adi na biyu da kundin tsarin mulkin kasar ya kayyade ya haramta masa sake shiga takara to amma watara ya ce wa'adi na biyu da ya yi ba za su kirgu ƙarƙashin kundin tsarin mulkin ƙasar da aka tabbatar a shekara ta 2016 ba har yanzu kasar sudan na kan murmurewa bayan da ruwan sama kamar da bakin kwarya ya haddasa ambaliya mai yawa tare da gocewar ƙasa al'amarin da ya yi sanadin mutuwar mutane akalla goma da kuma lalata gidaje sama da dubu uku da ɗari uku akalla makarantu ashirin da hudu da kuma masallatai da dama sun lalace sashin jin kai na majalisar ɗinkin duniya da ke sudan ya ce madafun ci gaba sun lalace a jihohi goma sha hudu daga cikin jihohi goma sha takwas na ƙasar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mummunar ambaliyar ta shafi mutane sama da dubu hamsin gashi kuma ana fama da annobar corona a ƙasar, inda aka tabbatar da kamuwar mutane sama da dubu goma sha ɗaya da ɗari bakwai da kuma mutuwar ɗari bakwai da sittin. A ƙarshe, shugaban Amurka Donald Trump jiya Alhamis ya bayar da umarnin kawo ƙarshen amfani da wasu manhajojin da aka ƙirƙiro a ƙasar China ya hana kamfanonin Amurka hulɗa da kamfanin China ɗin nan na ByteDance mai manhajar yada bidiyon nan ta TikTok da kuma kamfanin Tencent mai manhajar nan ta WeChat. Cikin kwanaki 45 ne wannan umarni na shugaban ƙasa zai fara aiki. Wannan mataki ya biyo bayan fargabar da gwamnatin shugaba Trump da kuma 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka ke da ita game da irin tattara bayanai da manhajar ke yi. To sai dai kamfanonin biyu sun ce ba su musanyar bayanai da gwamnatin China. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗi ranar Laraba cewa Amurka ba za ta bar shagunan ƙasar su sayar da manhajar China ba saboda dalilai na tsaro. kenan Ibrahim Kalmasi Garba ya karanto mana daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu inda za a ji cewa a jamhuriyar Nijar wasu kungiyoyin masu zaman kansu da suka hada da Rajia da Water Aid sun shirya wani taro domin tattauna illolin canjin yanayi da nufin zakulo shawarwari da za su miƙa ga gwamnatoci. domin samar da mafita akan wannan al'amari. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. La'akari da rashin ganin wani bayyananan sakamako a game da yakin da kasashen duniya suka kaddamar da nufin magance matsalolin da ke haifar da canjin yanayi ya sa jami'an fafutuka na kungiyoyin kare muhalli da samar da ruwan sha gudanar da taro na haɗin gwiwa da 'yan jarida masu zaman kansu da nufin binciko ainihin matsalolin da ke kawo tsaiko a wannan fanni in shi shugaban kungiyar rishiya usman dambashi su masu nemo ilimin kimiyya kamar su suke so su ga abin su suna cin kasa baka to yanzu da su abu aikin ya musu yawa suke bukatar kuɗaɗe da yawa kuma gwamnatoci sun ki bada da kuɗaɗe a wannan aikin harkokin na cikin neman ilimi mai zirhi cikin harkokin canjin yanayi tunda ba su ga abu a ƙasa ba shi kuɗin siyasa yau ya yi so ya maka kalas inda za a gani kan kwalta ya maka likita inda za a biyu a gani ko ma wurin ruwa zai cinye ta a kwana a shekara guda shi ba ruwan shi rashin samun cikakken haɗin kai daga mafi yawancin jama'a na daga cikin matsalolin da aka gano cewa suna mai da hannun agogo baya abdu mamman lokoko shine shugaban haɗin gwiwar ƙungiyoyin rosen akwai da dama yau ba su yarda da canjin yanayi ba akwai da dama yau ba su yarda da ruwa suna isa ƙare ba a ruwa inda duk ya zanto ba a kula da su <clears throat> mutane suna ɓannata su ko kuma waɗanda ga faɗowa suna ɓanna zuwa ga gidaje har ma su cuta wa ɗan adam da dabbobi ya kamata mutane su yarda da canjin yanayi gaskiya ne kuma ruwa suna isa ƙare kenan kan mu kashe kashen itace mu ta kone ƙonen su muna dibin kamar daji ne ba da wanda adda shi a al'umma adda shi ran da duk ya kare mu ko daraktan kungiyar water aid mai ayyukan samar da ruwan sha reshen jamhuriyar Nijar Omar Hamani ya bayyana wannan zama a matsayin na tunatar da masu bakin fada a ji a duk inda suke a duniya game da nauyin da ya rataya a wuyansu musamman abin da ya shafi batun bayar da gudunmuwar kuɗaɗen da za a yi amfani da su wajen warware matsalolin da canjin yanayi ke ci gaba da haddasawa. Le changement climatique et la sécurité de l'eau ne sont plus une priorité, mais c'est une urgence. Taron ya gano cewa cewa kafafen yada labarai na da matukar muhimmanci a wannan yaƙi saboda haka ya zama wajibi a basu cikakkiyar damar sanin halin da duniya ke ciki a kimiyyance. Tun alif da shekara aka yi wani bincike saman harkar karhin ruwa mai faduwa daga sama a argentine aka yi wannan aka yi wannan to wani bincike na yau ana nan kuma da shi ne ake aiki da cikin duniya shi za a karki nan za a auna a bara na niger na nigeria na kasan wannan zancen banza ne to sai muka ce a sake salo yan jarida an san harkar ba za a yi ta rudani ya kamata mu sa su san sahun gaban san me ake yi da su tare wannan rudani aka ta yi ana kasuwa ana cuwa-cuwa cikin duniya za a a gabatarwa hukumomin kare muhalli da albarkatun ruwa dukkan shawarwarin da suka fito a ƙarshen wannan taro sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar. to a gaida sule barma yanzu kuma bari mu tsallaka najeriya inda ya zuwa yanzu aka tabbatar da mutane goma sha ɗaya ne suka mutu sanadiyar nutsewa da kwale-kwale a garin birjingo na ƙaramar hukumar goronyo a jihar sokoto Daga Sokoton ga Muhammad Nasir ya aiko mana da rahoto. lamarin ya faru ne lokacin da matasa maza da mata masu yawa suka shiga kwale-kwale domin a tsallakar da su ruwa su shiga fadama domin gudanar da aikace-aikace barista bello muhammad gwaranyo tsohon dan majalisar dokoki ne a jihar sokoto wanda kuma dan asalin yankin ne na Birjingu, ya min karin bayani akan faruwar lamarin mutanen da suka rasu kuma sun yi ne daga ƙauyukan waran kai da mallamawa a nan cikin mazaɓar Birjingu kuma cikin karamar hukumar mulki tamu ta gwaranyo wa'annan mutanen sun hada da mata da kuma maza waɗanda suke zuwa suna bugun shinkafa a musamman a wannan lokaci yanzu kamar ana iya sanin musabbabin abin da ya kawo ni cewa jirgin saboda ana shi yawan shiga jirgi ana heto amma wanga karo kuma aka samu ni cewa wanga jirgin. Eh, wannan kamar da ka sani kaddarori ne maici ne wannan wanda ya daɗe ana amfani da shi ko mutane ne kwararri waɗanda suke amfani da ainihin wannan mafici. rundunar 'yan sanda ta jihar sokoto tuni da ta tura jami'an ta, waɗanda suka kware ga harkar nutso a cikin ruwa domin neman sauran gawarkin mutanen da ake jin cewa har yanzu suna cikin ruwa muhammad abubakar sadiq shine kaka kakin rundunar 'yan sandan ta jihar Sokoto. A tabbas a hadarin jirgin ruwan da aka samu a karamar hukumar Goronyo ta nan jihar Sokoto har ila yau dai zaratan jami'anmu da suka kware a fanni na ruwa suna nan suna bin kididdigin wannan kogin har zuwa ƙauyukan da hanyoyin kogin suka bi domin tabbatar da cewa an iya gano gawawwaki ko kuma waɗanda suke cikin neman taimako na gaggawa a cikin wannan kogi. Haka zalika kuma gawawwakin da aka iya samu sun daga daga lambar da aka fara bayarwa ta karu zuwa goma sha daya ga baki ɗaya kuma muna nan dai a bakin muna iya bakin mu tare da haɗin kan a ita local government saboda ita ma ta bamu local divers ta waɗanda suke taimaka ma jami'an mummuma a wurin search and rescue operation na wannan mummuna al'amari da ya faru yanzu haka dai mutane na cigaba da yin tururuwa domin ta'aziyya ga yayan da suka rasa 'ya'yansu a cikin wannan hatsarin masana sun bayyana dalilan da akasari ke kawo nutsewar kwale-kwale a cikin ruwa da suka hada da ɗaukar kaya ko mutane fiye da kima da kuma amfani da kaya marasa inganci a yayin kera jiragen muhammad nasir murya amurka daga sokoto a najeriya to a gaida muhammad nasir yanzu kuma ga garba awal da rahoto na musamman har yanzu dai zugune ba ta kare ba na gyauran boko haram a jihar arewa mai nisa anda har yanzu haka suke addaban al'umman jihar anda kasar take da iyaka da tarayyar najeriya da kuma jamhuriyar chadi maharan boko haram din da sun halaka al'umma da dama a cikin wannan makon ciki har da masu yawon bude idanu shugaba fulbiya na kasar jamhuriyar kamaru ya jajanta wa al'umman da itula'in ya shafe su kuma ya ce za yi kokari a karfafa matakan tsaro a wannan bangaren alhaji ba abubakar ɗaya ne daga cikin masu bayar da shawarwari kan al'amuran jin kai a ƙasar ta kamaru abin da zan ce allah wa dare kawai kuma wannan harin da suka kai wa waɗannan mutane wallahi ba shi da kyau ina roƙon gwamnati ta tashi tsaye da sarakan wannan jiha a yaƙi waɗannan mutane ba su da imani ba su da kirki domin sun samu mutane da ba su san hawa ba su sauka sun kashe su domin wa wasu tafiya wasu tafiya wato irin ziyara duk sun kashe su a cikin muna da mari masu taimaka musu kuma su tsayar muna roƙon su su tsayar su tsayar su taimaka musu to kana ga cewa wannan abu ba zai sa kasar kamaru wajen hana mata kudaden shiga ba musamman ta bangaren masu yan eh, yago da idanu na kasa da kasa wanda suke shiga kasar kamaru eh in ya ci gaba zai kawo wannan matsalan din to amma ka kamaru gwamnatin kamaru ta tashi tsaye za ta yaƙi waɗannan mutane ko za ta zuba sojojin tsaro a wannan jihar din domin ina jin a wannan jihar ɗin kwanton ɓauna suka yi wa al'umma to shi isa kaga gwamnati ba ta bar su gwamnati na bukatan banda ma 'yan zuwa wanke ido tana bukatan al'ummanta ta dinga zirga-zirga masu tafiya gonaki su da masu kiwo su yi kiwonsu to kaga inda akwai abu hakan nan ba za a yi kiwo ba za a yi aikin gona ba gwamnati kuma zai bar su ba gwamnati zai tsaya tsaye shi ya yaƙi wa'annan mutanen har ya ga yadda zai yi gama da su me za ka ce ga iyalan waɗanda suka rasa rayuwarsu abu ɗaya ne rayu rai ne dole mu taya su kuka mu yi musu ta'aziyya mu yi musu addu'a wanda suka yi mu yi musu addu'a amma ka san mutum in ya rasa ɗan uwansa addu'a yake bukata da kuma a zo a taimaka masa domin kada fita cikin hayyacin da yake sabila da hatsarin da allah ya na tsammanin dai gwamnati zai dau mataki gwamnati zai taimaka wa al'umma suka rashin 'yan uwansu. alhaji yahya barista dan bangaren jihar arewa mai nisa ne ga abin da ya ce wato alal hakika yan ta'addan boko haram sun daɗe ainihin suna kai mugan hare-hare wato a kasashen yankin tafkin chadi wato wanda suke zagaye da tafkin chadi kenan a cikin satin nan wato yan ta'addan boko haram sun kai hari mummunan hari a cikin dare wato sun halaka mata da yara akalla kusan mutum goma goma sha biyar wato a iyakan kamaru kenan a kan boda da nigeria to a halin gaskiya wannan abun bakin ciki ne duba ga cewar a hali yanzu ana ganin da kamar boko haram an dan so makin galaban su sai ya kasance cewar har yanzu wato boko haram suna yin sari kanoke wato ainihin a wannan kasashen namu wato na yankin tarkin chadi bayan haka to sai ya kasance cewar inda a ce an samu cikakken haɗin kai tsakanin wannan kasashen guda hudu to a gaskiya da yanzu kan boko haram kam da sai dai tarihi to a gaskiya yadda za a yi kuma a shawo kan ainihin wannan matsalan boko haram da take faruwa a hali yanzu sai an samu haɗin kai ga shugabanninmu tukunna bayan an samu haɗin kai da shugabanninmu sai an samu haɗin kai ga rundunonin sojojin wannan kasashen middin idan ba a samu haɗin kai a rundunonin sojojin wannan ƙasashen ba to gaskiya akwai matsala saboda idan kamar ta kore su za su shiga najeriya in najeriya ta koro su za su shiga cadi to amma middi idan suka samu bayanan sirri suka samu haɗin kai a tsakanin su to wa'annan da sun koro su wa'annan za su tare ya kasance cewar suna ba da bayanan sirri a tsakanin su amma middin za a ce maka rundunar sojan kamaru da na chadi ba sa shiri ko na najeriya da na kamaru ba sa shiri to kaga babu yadda za a ci nasara a wannan yakin dole ne su zo su hada gwiwa dole ne su zo su zauna shugabannin rundunar tsaro su zo su zauna su kulla kawance da abokantaka mai karfi su sa ta'addancin boko haram a gaba su sa niyya cewar he sun ga bayan yan ta'addan boko haram ba wai kowane su rinka kare su ba kowane su rinka kare su wannan ba mafita bace ba kuma wannan gaskiya gaskiya yana da wahala a ce an kawo karshen boko haram kuma talakawa yan kasa su ba da haɗin kai su goyi baya su rinka ba da bayanan sirri su rinka tona asirin boko haram su taimaki gwamnati kwarai da gaske insha Allah muna ganin aka yaka wato za a kawo karshen yan ta'adda sai dai a wani sabon al'amari na maharan boko haram din dai su 109 ne a yanzu haka suka mika kansu kuma suka ajiye makamai a jihar arewa mai nisa musamman ma a karamar hukumar mura wanda take da iyaka da a kasar najeriya da tsofaffin suka ce sun tuba ba za su kara shiga sha'anin boko haram ba kuma suna bukata a yafi musu laifukan da suka yi sai da na nemi jin ta bakin tsofaffin maharan boko haram din abin ya faskara ya yi barista ya mini karin haske kan al'amarin to yanzu kam akwai sansanin dama da aka bude na karban ainihin boko haram karkashin jagorancin dr umar wato su ne ainihin waɗanda suke kula da tubabbun 'yan boko haram to yanzu dai gwamnati ta yi tanadin ainihin inda za a aje su inda za a aje su kuma gwamnati ta yi tanadin cewar kasan akwai yawancin su manoma makiyaya yawanci akwai 'yan kasuwa akwai 'yan wanda suka iya sana'o'i daga ciki to yanzu kam karkashin jagorancin ainihin gwamnan marwa wato mijin yawa bakari wato an kafa kwamiti yanda za a koyar da su sana'o'i wato yanda ainihin za a farfado da su wato yanda za a shigar da su cikin jama'a kuma bayan haka kun san 'yan ta'addan boko haram musamman a garin mura wato mura tana da iyaka da nigeria wato ta bangaren su banki wato suna da dogon boda kuma kun san duwatsu ne a wannan yankin ainihin wato duwatsu ne da dazuka a wannan yankin wato gurin yana da sarkakiya kwarai da gaske to kuma musamman karkashin rundunan ainihin wato bir wato gaskiya ba sa yi ma boko haram da sauki jaruman sojojin nan suna rugurguza su yadda ya kamata to sai ya kasance cewar boko haram yanzu sun ga haza sun ga uwar bari yanzu suna fitowa suna ba da kai to amma gaskiya gwamnati ta yi tanadi kam saboda ta yi tanadi ta shirya karban su kuma an yi sun yi kira rundunar sojan haɗin gwiwa sun yi kira da cewar wato sauran masu fito su kawo kansu in suka riga suka kawo kansu za a rike su da daraja da mutunci su kawo makamansu to yanzu a nan kusan 260 suna nan yanzu ana kula da su da abinci da kuma sauran abubuwa na yau da kullum kuma za a koya masu sana'o'i za a ainihin wato fidda su daga cikin wannan mummunan ainihin ra'ayi to kun san kuma an samu mata da yawa a cikinsu akwai kuma wa'anda guda shida daga ciki wato yan ba ruwansu ne wato ainihin da yan boko haram sun kama su ne wato amma sun daɗe dai a hannunsu wato mutum shida kenan daga cikinsu. Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. Kafin shirinmu na gaba mu shakata da wannan. Awal ya dawo da shiri na gaba. Wasanni a takaice. cikin makonnan ne tsohon kaftin din kwallon kafan kasar jamhuriyar kamaru ya rasu bayan ya yi fama da dogon rashin lafiya kana tsohon kaftin din ya daga cikin yan wasan taka ta mola na kasar kamaru waɗanda suka haɓaka sha'anin kwallon kafa a kasar da ma nahiyar afirka daga gwamnatin kasar bata ba wa masu sana'ar wasannin ta mola ba matsayinsu musamman ma waɗanda suka yi murabus daga sana'ar ta kwallon kafa wayan sa malamin kwallon kafan kasar jamhuriyar kamaru coach sulemani ya mini karin haske kan irin al'amuran da suke faruwa e malam awal garba abin da zan ce maka game da mutuwan eh, tsohon kaftin kasan eh, kamaru tato stephen shi ce maka an yi babban rashi da masoyan kwallon kafa na afirka da duniya ma gabaki daya don kasan tato stephen ya taka rawan gani ya yi abin a zo a gani a lokacin da yake buga kwallon kafa wa kungiyar kasan kamaru a wannan lokacin ne ya samu ma dama ya zama kaftin a dubu da tamanin da takwas a kasan morocco shine kaftin inda kamaru suka ci kofin afirka bayan haka kuma a dubu da tasa'in a ƙasan italy na wasan kofin duniya eh, inda kamaru ta taka ramin rawan gani a wannan lokacin in eh, tato stephen ne a steel captain na ƙasan kamaru eh, a wannan lokacin ne ma afirka ta samu daman samun ƙarin ƙasashe wanda za su dinga halattan wannan wasan kofin duniya bayan haka kuma tato stephen a dubu da tasa'in da hudu ya rike kaftin eh, na kasan kamaru a kofin duniya da aka buga a kasan america eh, a bai tsaya a nan ba har ya je professional ya buga a kasan japan da kasan america zuwa ma canada to bayan ya dawo gida aka bashi shi supervisor eh, national team na kasan kamaru Eh, na duk eh, da manya har zuwa matasa eh, bayan haka ne kuma wani lokaci da aka samu wani surudani a nan kungiyar kwallon kafa na kasan kamaru fekafut aka sashi a baya amma bai tsaya a nan ba ya ci gaba dai da taka rawar gani a ganin ya haɓaka kwallon kafa a ƙasan kamaru Eh, malam awal ga abin zan ce maka eh, gwamnati tana lura da tsofaffin 'yan wasa shan ce maka a'a gwamnatin kamaru ba su lura da tsofaffin 'yan wasa ba su ba su dama bayan sun gama kwallon kafa a sa su a wa'insu gurare wanda za su eh, tafiyar da wa'insu abubuwa na kwallon kafa shaidan in ce maka ga sunan ne in ka ɗauki eh, wanda suka buga kofin duniya a ƙasan spain a dubu tara da tamanin da biyu kamar su eh, roger mila su toman kono su bel joseph antoine da sauransu ba ba su wani muhimmin eh, wani dama su yi wani abu na tafiyar da ƙwallon ƙafa ba Eh, ka gama wanda suka mutu kaman shi eh, abega chofil eh, shi ma ya rike garaman kaftin na kasan kamaru da shi mark vivian foy da sauransu a lokacin da suka rasu kasan kamaru ba ta wani abin a zo a yaba ba a ce wannan e tsohon dan kwallon kafa ne shi nan za raka shi da wani abubuwa da yi to haka ƙasan kamaru take wulakantar da tsofaffin 'yan wasanta wanda suka yi himmin abin a zo a gani a lokacin da suka yi buga kwallo shi mu ce tato ya tafi muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To Aisha adadin waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 a duniya na ta ƙaruwa inda a yanzu suka kai sama da miliyan goma sha tara da ɗigo ɗaya a cewar jami'ar Johns Hopkins. Amurka na ci gaba da zama ƙasar da ta fi kowace masu ɗauke da wannan cutar inda take da kusan miliyan hudu da ɗigo tara a halin da ake ciki kuma kasar rasha na bugun kirji tana cewa tana gab da zama kasa ta farko da ta kirkiro yardajjen rigakafin cutar covid-19 inda take shirin fara gagarumin aikin rigakafi a watan oktoba ta wajen amfani da maganin da bai kammala haye matakan gwaji ba a likitance shugaban kasar abirikos alasan watara ya amince ya zama ɗan takarar jam'iyya mai mulki a zaben shugaban ƙasar da za a yi a watan oktoba mai zuwa Masu adawa da hakan na cewa idan Watara ya yi wa'adi na biyu ya saba ma kundin tsarin mulkin ƙasar. Watara ya gaya wa magoya bayansa na jam'iyyar RRP a jiya Alhamis cewa zai amince da kiran da aka yi masa cewa ya tsaya takara ne saboda kare ƙasar kuma don ya ci gaba da bauta ma ƙasar da irin gogewar da ya yi. An yi kira ga Watara da ya sake neman wa'adi na biyu ne bayan da mutumin da ya so ya gaje shi firaminista Amadu Gon Kulabali ya mutu a watan jiya. Masu adawa da watara na cewa wa'adi na biyu da kundin tsarin mulkin ƙasar ya kayyade ya haramta masa sake shiga takara. kamar sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Lazar Gresham wadda ta hada kuma ta bada umarni sai kuma mu na yau. Aisha Sule ce ke cewa kwana lafiya daga nan birnin Washington DC.